وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا waɗanda da za a ce sun mutu a bayansu sun bar yara ƙanana raunana ai za su ji tsoron tozartarsu to don haka su ji tsoron Allah dangane da marayun da suke su kada su zalunce su, ko su ma Allah ya hore masu wanda zai kula musu da ‘ya'yansu bayan mutuwarsu, kamar yadda su ma suka kyautata. Su kyautata wa ‘ya'yan waɗanda suka zo wurin wasiyarsu, su faɗa musu maganar gaskiya ita ce kada su zalunci waɗanda suke da gadon su bayan mutuwarsu, kuma kada su haramta wa kansu alheri ta hanyar barin wasiya.